الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ne منا gaba مرا بلالي balale da halartar wannan في mai muhimmanci wanda za malam zai bayani akan manufofin azumi bayani akan manufofin azumi yana da muhimmanci sosai ba don komai ba saboda wani ya shekara goma yanzu yana azumi wani ishirin wani talatin ma azumin farilla amma a kowace shekara me ya iya fahimta cewa ina ya yi gaba ko kuma ina ya samu tasgaro a cikin wannan azumin ko kuma waɗannan manufofin ya cimma wannan manufofin ko bai cimma waɗannan manufofin ba domin komai a rayuwa idan ya zamanto da manufa to a nan ne mutum zai san cewa yana yin gaba ko kuma yana da wurura ne a wuri daya malam da zai mana bayani ba bako ba ne da dai bako ne a wannan masallaci tun da zuwansa na farko kenan amma ba bako ba ne a wannan gari namu mai albarka da kuma waɗanda suke bibiyar karatuttuka ko a kafafen sadarwa ko kuma gidajen talabijin da suke nuna zuzzuka. sheik dr Nazif inuwa malami ne wanda dama da haddarsa ya tafi jami'ar islamiyya jami'ar madina da ƙur'aninsa cikakke a kansa ya tafi jami'ar madina kuma jami'ar madina ya karanta kirawo'i ba guda bakwai ba guda goma har da waɗanda ake kira shaza kuma suna kansa da waɗansu kirawo'in da nake iya wato na ɗan gumtsa a lokacin da yake yawan da karantawa a lokacin da yake limanci a nan masallacin Usman bin Affan har yanzu ba zamanto sun fita daga kawuna na. yana daga cikin farko-farkon waɗanda da su ne usman bin affan suka tallabi masallacin usman bin affan a kafaɗa har usman bin affan na kai kuma ba bangare ɗaya ba duk bangarori guda uku ko hudu zan ce malam nazifi yana ciki ya koyar da yara ƙanana a primary ya koyar ɗaya daga cikin ma abubuwan da wato ba su manta ba irin wasanni da ake na yaran nan duk gaba ɗaya waɗansu hanyar sukan tuna wani lokaci ma sun gamu da shi tuna ya koyar a ɓangaren secondary school zan faɗi wani abu wanda a karatu ba mu cika faɗa ba amma zan faɗa da yawa daga cikin ɗalibai mata waɗanda suke junior secondary school a wajensa suka iya waɗansu dafa-dafan wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa da har yanzu ba za su iya mantawa ba irin abubuwa har da wani lokaci na sha'awa irin su shafshoka zuwa a wajensa ma suka ji irin sunayen irin yadda ake da kwai din nan da yadda larabawa suke saboda yana da wannan kwarewar da gwanin cewar bayan karatu da kuma wannan um, ya kwera bangaren matan aure ya kwera bangaren matan aure wanda shi ne bangare na uku sannan kuma ya koyar a masallaci sannan idan ya zama tuma malin jafar baya nan ko wani dalili ya sa babu wani wanda ya zama ya cancanci wannan kujerar in ba shi ba a wannan lokacin duk wancan wani lokaci da mutane suka ji tafsirin da ya zama na kasid ne suka bibiya za su ji kwasan suna cikin tafiya ko suratun na hali ko sai su ji maryarsa a ciki lokacin ya yi tafiya kuma sai a ci gaba ba tare da an tsaya ba wanda haka tsarin yake a da zai mana bayani akan manufofin azumi kuma muna buƙatar sa kwarai da gaske saboda ga azumi nan yana tinkaro mu domin mu san cewa me ba mu yi ba a waccan shekarar kuma ya kamata mu yi a wannan shekarar domin mu cimma manufa muhimmiya a cikin wannan azumi malam babu abin da za mu ce sai dai mu yi addu'a Allah subhanahu wata'ala ya datar da shi ya saki harshen sa ya bude kirjinsa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 bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu, da farko bayanin da dakta e na abin da ya shafi usman ibn affan gaskiya su muka tara a gurin kuma yana da kyau uh, kusan wannan don da yawa wasu ba su san ya aka yi usman ibn affan ta kafu ba da kuma tashinta mafi yawancin yanzu wanda suke tasowa kawai dai sun ga guri ya kumbura ya girma kawai sai su dauka kamar yanzu aka kafa shi ah, shekarar da muka je eh, jami'atul islamiyya ah, su su da abdulkadir ismail da su Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah ya gafarta masa kusan shi eh, Dr. Abdulkadir na same shi ne yana haɗa kayansa a shekarar ƙarshe za su dawo mu muka je sanda na dawo na tarar su sun riga sun fara Usman ibn Affan da shi da Malam Mu'azzam Suleiman Khalid akwai malam jamilu wanda da shi malam abdulkadir shi ya kamata ya zamanto principal na bangaren yara da aka bude amma ya zuke ikiladda sai ya tura malam jamilu ya zamanto shi ne principal na farko shi ko malam mu'azzam shi yake rike da bangaren matan aure sai shi malam Alƙadar sai yi tawazu sai ce to ni ne zan taimaka maka amma duk abin da ake a wasu wanda na wanda za a wannan ba ina faɗa bane inda ba bayan idansa ne zan faɗi wasu abubuwan fiye da haka amma duk abin da yake na rubutu da tsari tsarin manhaja da yadda za a tafi da gurin malam bukadir yake yi da an fara da makarantar firamare sai aka ga in an yaye yara wasu makarantun ne suke karɓar su wataƙila aikin da muka sha yaran sun fara hankali sai zama to an canja musu tunani shi ya kawo shawarar cewa ya kamata mu buɗe sakandare muka ce ta yaya da aji ɗaya aka fara ko mafi yawancin yaran da aka ɗauka na wannan farkon mafi yawancinsu wasu ma wasu suna lagos wasu suna wasu manyan ma'aikatu wasu kuma sun zama manyan 'yan kasuwa su ne na farko wanda aka sha wannan wahalar da su ba na mantawa idan muka zo usman bin affan tun karfe bakwai na safe ba ma tashi sai bakwai na yamma ba inda muke zuwa a nan muke cin abinci a nan muke komai saboda gurin ya kafu sannan akwai lakcoci wanda su ne asalin watan yaduwar sunan usman bin affan a ƙasar nan wanda di yake ba su suna na hausa wanda zai jawo hankali da tabulkatar ismail ne kuma sannan za a yi lacca za a rubuta akwai abinda muke cewa da shi a nasir kamar in za a yi lacca akan abu kaza to akwai abubuwan da ake so a tattauna yawanci da shi yake zauna ya fitar da su sai dai a miko maka kawai kai kuma ka bi ka ga yadda za ka yi nazari da bincike ka zo ka gabatar da abu ba na manta akwai bita zaizai akwai saura kiris akwai watakila ma a yaya ne shine ya gabatar da ita to yawanci ni nake gabatar da lakcar ko shi ya gabatar ko malam azam ko ah, malam jafa to kuma Allah ya kawo wani yanayi ana cikin tafiya har abubuwa suka zo suka zama yadda suka zama Allah ya eh, gafarta wa shi malam jafar ya kuma gafarta wanda ya assasa gurin shine alhaji yusuf fantiya har aka gina gama ginin usman bin afan babu wanda ya san ana yi sai da aka gama kai aka balle kwanukan aka ga an gama ginin masallaci da makaranta sannan aka mika malam jafar a matsayin darakta aka haɗo wanda za a haɗo aka zo aka kafa abin da aka kafa kun ga yadda gurin ya yi albarka kuma alherin da aka kafa a gurin fatan mu Allah ya sa abin da aka yi don Allah aka yi Allah ya karɓa yake kuma wannan na faɗe shi ne saboda na ga akwai matasa a gurin nan akwai kuma waɗanda suka gina matasa akwai iyayen matasa so in an samu dama ya kamata a dinga amfani da ita kuma wani lokacin akwai aikin da mutum yake yi a ɓoye babu wanda ya sani mafi yawanci shine aikin da ke sa mutum ya samu rahama gurin ubangiji shi sa ake cewa karka yadda ka koma ga Allah baka da wani ɓoyayyen aiki wanda kake tsammanin wannan aikin saboda yadda ka kyautata niyyarka kana fatan Allah yi maka rahama sakamakon wannan aiki kuma mu kiyayi yin abu domin a ce min iya ko a ce mu ne irin wannan abubuwan yawanci ba sa yin nisa ko ba sa yin karko kuma albarkarsu bata cika yin yawa ba Allah ya sa ayyukan da muke su zamanto dan Allah Allah kuma ya ba mu ikhlasi abu na biyu abinda aka ce za a yi magana a kansu shine manufofi na azumi abinda ya sa aka ɗauki wannan maudu'in sau da galibi duk inda ka buɗe rediyo ko ka buɗe wata kafa ta sadarwa kana jin ana bayanin yadda ake gyara azumi da abinda ke bata azumi rukunan azumi sharuɗan azumi da makamantansu to sai muka gabarin mu ɗauki wannan saboda mu kalli abin ta wata mahanga daban in muka hada da waɗancan abubuwan da muka sani to sai ka ga mun samu amfani mai yawan gaske na farko dai tukuna ya kamata mu san ita kalmar as-sawm ko as-siyam kalma ce ta larabci ita kuma a larabci tana nufin tsara abu ko kame abu in an ce asiyam ana nufin al'imsak kuma ana nufin haf sukan yi amfani da kalmar siyam a larabci idan iska ta tsaya ba ta motsawa sai a ce samatin rih sannan idan ya zamanto ka daina yin wani abu ko da ba na ci na sha ba ana cewa da shi asau kama daina magana shi ma ana cewa da shi asau in kun duba kisar na na maryam inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallima alyawma in insiyan kun ga ai ba azumi ne kawai daina magana ne to amma akwai bambanci tsakanin azumi a larabci da azumi a yare na shari'a duk abu ana yi masa kallo guda biyu akwai yaren shari'a akwai yaren larabci to a yare na larabci kamar yadda da yawa daga cikin malamai irin su ibnu ashur da zo yake ta'arifin azumi ya yace abinda ake nufi da azumi shine watan barin dukkanin wani abu wanda yake sunansa ci ko sha ko kuma kusantar iyali domin jin daɗi zuwa wani lokaci wanda lokacin shari'a ita ce ta kaddara shi kuma kamar yadda su suka koya mana suka gaya mana a ah, in za ka yi ta'arifin abu za ka faɗi ne ake nufi da shi ana son in ka faɗi abin to duk wani abu wanda ya shafi abin ya shiga duk abin da ba shi ba kuma ya fita daga ciki shi za suke cewa tarifi dole ne zamanto jami'an mani'an duk abin da ba shi da alaka da abin kada ya shigo duk abin da yake da alaka da abin ya shigo kun sai aka ce wata mudda wacce shari'a ita ce take iyakance wannan mudda din kun anan za mu fahimci cewar in ka daina ci ka daina sha da daddare ba za a kira wannan azumi ba in ka daina ci ka daina sha tun daga fitowar alfijir har izuwa karfe biyar na yamma sai ka ci gaba da cin abincin ka ba za a kira shi azumi ba domin sai an yi amfani da muddar da shari'a ita ce ta iyakance wannan muddar to kun ga mu ana fara azumi min tulu'il fajri ila ghurubi shams daga hudowar alfijir zuwa faduwar rana to in kai wannan shi ma ba zai iya zama azumi ba sai idan ka yi shi da niyyar amsa umarnin Allah ai Allah ne ce ya azumi to in ka ki yin azumi ba da wannan niyyar ba kamar mutumin da zai yi azumi domin ya rage kiba ko azumi saboda an ce da shi azumi ana samun lafiya an ana yin sa kaga wannan niyyar ba za ta sa azumin ka ya zama azumi ko da na nafila kake yi sai dai idan ka yi don Allah ɗin kuma ya zamanto wancan ya zamanto riba kafa akwai wani asibiti daga cikin manyan asibitoci a kasashen turai wanda aka ɗauko wani asar aka rubuta bakin kofar azumin a asibitin so wanda yake son ya samu lafiya to ya dinga yin azumi kaga ba musulmi bane amma sai suka ɗauko wannan asar ɗin daga wajen musulmi suka rubuta domin za su iya amfana da shi to idan mutum ya yi azumi da niyyar ya rage kiba ko ya azumi da niyyar ya samu lafiya to wannan ba zai zamanto azumi ba ne domin amsa umarnin Allah ba kuma zai zamanto azumi ba ne domin neman kusanci da Allah sannan azumin yakan iya yiwuwa ka yi shi don Allah ne ice da kai ka yi dole kama azumin ramadan ko ka yi shi ne domin Allah ya ce a yi azumin in an yi zai ba da wani abu ko kayi shi domin kayi wani alkawari in bukata ta iri kaza ta biya zan yi azumi in abu kaza ikubuce min na samu sa'ida zan yi azumi wannan kun ga azumi ne wani nau'i ne na azumi ana cewa da shi saumun nazri na bakance akwai kuma azumi na kafara wanda wani abu za ka yi na laifi a ce in kana son ka kubuta daga wannan laifin to ga azumin da za ka yi to kun ga wannan shine abin da ake cewa da shi azumi kuma a tarihance tun kafin zuwan musulunci ana yin azumi in ka ɗauko a zamanin kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma kafin Allah ya bashi manzanci waɗanda yake rayuwa a cikinsu su ne shawa, su ma suna yin azumi amma niyyar azuminsu ba za ta zamanto irin azumin da nake yi ba tunda na farko watakila ko sun kwaikwayi abinda suka ga ahlul kitab suna yi ne amma dai ya tabbata kamar da zo a cikin bukhari da muslim hadisin na Na'isha Allah ya kare yadda a gare ta cewar tun kafin a yi hijira ƙurashawa sukan yi azumi domin sun kwaikwaya a gurin ahalin kitab su ne yahudawa annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin shi ma ina yin azumin an ce wani azumi suke an ce azumin ashura ranar goma ga watan muharram da aka yi hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarar da mutanen madina suna yin azumi sai tambaya ita wannan wata rana ce wata kuka ware kuke yin azumi a cikinta sai suka gaya masa dalilin yinsu dalilin yahuda madina suna yi ne su kuma yahuda madina abinda ya sa suke wannan azumin saboda a ranar goma ga wata allah ya kubutar da annabi musa da shi da mutanensa daga fir'au aka dilmiyar da fir'auna aka tsirar da annabi musa da shi da mutanensa sai suke yin wannan azumin saboda godiya ga allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu ne muka fi dacewa da mu yi wannan domin mun fi su kusanci da annabi musa sai yi azumi kuma ya umarci sahabbai da su yi azumi wannan a hanci suke cewa ya nuna azumin ashura ya zama wajibi da dalili na sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam sannan da ƙur'ani ya sauka sai aka shafe shi aka daina yin azumin ashura aka musanya shi da azumi na ramadana kamar yadda ya tabbata dai a sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ruwayar da ta zo annabi ya ce daga baya bayan an saukar da ayoyin da suke magana kan azumin watan ramadana sai ce wanda iso ya azumci ashura wanda bai ga dama ba kuma kada yi watan sai ka ga dama za ka yi to wannan ta fuskar mu ce ma'anar azumi ko a yare ko a shari'a da kuma yadda aka yi azumi a tarihi shi azumi wannan wanda muke muke fuskanta a yanzu an sa musulmi su dinga yinsa, an ɗora musu an wajabta musu shine a shekara ta biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina kuma abin mamaki a tarihance annabi sallallahu alaihi wasallam azumi tara yi a duniya da ya azumi guda tara daga sannan Allah ya karbe shi domin in kun duba za ku ga shi azumin watan ramadan an wajabta shi ne a cikin watan sha'aban a shekara ta biyu ta hijira annabi sallallahu alaihi wannan maganar imamun nawawi a cikin al ya tafi a kanta kuma shi ne mafi yawancin malamai suka tafi a kansu wanda suke magana a kan yaushe aka wajabta yin azumi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya bar duniya a cikin watan rabi'ul awwal a shekara ta goma sha ɗaya kunga sai ku ga annabi ya yi azumi nawa kenan azumi tara azumi ɗaiɗaiɗai har guda tara annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kuma sai ku ga Allah ya bashi wannan damar ya bashi wannan lokacin domin duk abin da ya fa azumi babu wani abu da ya rage wanda annabi bai yi bayani a kansa ba me zai bata azumi me zai gyara azumi duka an same shi daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bangaren kenan sai bangare na uku shine wasu daga cikin hadisan da suka zo akan azumi akwai hadisan da suka zo akan azumi a dunkule ko ma wani iri da na nafila da na farin ladi ya shiga ciki akwai wanda kuma ya keɓanta azumin wata ramadana daga cikin hadisan da suka zo akan azumi ga baki ɗaya akwai faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yana cikin musnad na Imam Ahmad kuma kamar yadda su malam alƙadar suka gaya mana su ne malaman hadisi sun ce isnadin wannan ruwayar sahihi ne shi a cikin wannan hadisin annabi sallallahu ina cewa as-siyam wal qur'an yashfa'ani lil abd yawm al da azumi da alƙur'ani sukan ceci mutum ranar alkiyama azumi da alƙur'ani suna yin ceto mun san magana ceto dinnan. annabi zai yi ceto kuma ceto mafi girma wanda za a fara yi shine ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai mutum ya shiga wuta a kamo shi ba a'a tsayuwa ta yi tsayuwa a filin alkiyama amma babu wanda zai iya cewa da Allah a sallame mu duk taron annabawa da duk taron manzanni da kuma ulul azumi a keɓanci su biyar ɗin nan babu wanda zai iya fuskantar Allah ya ce da shi ya kamata a sallama mutane domin an ce a ranar Allah ya yi fushi da bai taɓa fushi irinsa ba haka waɗanda suke da dama suke da iko daga cikin annabawa da manya-manyan bayan Allah su ne suke yawo gurin annaba su je gurin wannan annabin ce ko za a nemi ubangiji ya yi hukunci kowa ma isan matsayinsa wannan rana ce wanda aka ce gumi yakan kama kubakan mutane akwai wanda har gumi yakan limi a cikin gumi akwai wanda saboda rana an ce ana kusanto da ita ƙadara milin gwargwadon mil mil din nan shine malamai suka yi mafasara guda biyu suka ce wani irin mil ake nufi ana nufin nisan mu tsakanin mu da ita kamar tafiyar mil ɗaya to ko tafiyar mil ɗaya ne tsakanin mu da rana an shiga matsala wasu kuma suka ce ana nufin kadara mil mishin kulli mashi na kulli irin mishi wanda ake saka kulli dan tsinken nan da ake saka kulli da shi shi ake nufi ko me ake nufi da shi almuhim dai ana nufin rana za ta kusanci mutane za a sha wahala a wannan ranar babu wanda yake samun gurin da zai huta sai wasu mutane guda bakwai wanda annabi ya faɗa daga ciki akwai matasa wanda Allah ya taimake su sun taso a cikin biyayya ga Allah akwai mutanen da zuciyarsu take da alaka da masallaci duk inda suke zuciyarsu tana tunanin masallaci yaushe ne lokacin sallah zai yi suna daga ciki akwai mutanen da suke sadaka boyayya wanda babu wanda ya san sun yi ba ta riya ba ba sadaka da ake don a cewa ne yana yi ba amma za ka ce ka tara mutane wanda za su dauka ɗauka domin a gani cewar kayi ba irin wannan sadaka ba boye sadaka wata annabi ya kamanta ta da kayi ka da ka bayar haguma ba ta san ka bayar ba wannan an ce ana nufin tsananin boye sadaka to a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan an zaga duk gurin annabawa an je gurin annabi nuh shine awwalur rusuli kuma yana cikin ulul azmi an je gurin annabi ibrahim an je gurin annabi musa an je gurin annabi isa kowa akwai uzurin da zai bayar sai ni ba zan je ba domin akwai abu kaza shi a gurinsa ina ganin wannan abin ba zai iya zuwa gaban Allah ba domin yana tunaninsa sai an zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ana zuwa gurinsa zai ce ni zan iya wannan aikin zai ce ana laha ana laha ana laha wannan ina daga cikin abubuwa wanda Allah ya ba wa annabi wanda yake fito da matsayinsa da darajarsa shine zai tafi gurin al'arshin ubangiji an ce yana zuwa faduwa zai yi sujada Allah da kansa zai kimsa masa irin yadda zai ba Allah yi wa Allah fadanci in yi ba Allah yi wa Allah fadanci ya masa bambadanci ya masa kirari kala ce dago kanka sal tu'ta kalima abin da kake so roki a baka me kake so ai maka sallallahu alaihi wasallam wannan shine ake cewa da ita ash-shafa'atul kubra sai annabi ya ce ayi wa bayi hukunci ko ya san matsayin sa to shine aka ce Allah zai taho tare da mala'iku sahu sahu wa za'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji a yawma idhin bi jahannam a wannan lokacin Allah ya yi hukunci kuma ku duba tun daga farkon halitta har zuwa ƙarshen wanda zai mutu Allah zai musu hukunci kamar kifta da bismillah ba ɓata lokaci nan da nan an gama to shi ma in an gama wannan ɗin wannan yana daga cikin ceto in an gama wannan ɗin kowa ya san wannan fariƙun fil jannati wa fariƙun fil sa'ir wasu yan hannun dama ne wasu yan hannun hagu Allah ya sanya mu daga cikin na hannun dama a wannan lokacin aka ce za a yi shiru ba ce a tafi ba ko a zauna yan wuta suna fargabar tafiya wuta yan aljanna suna Allah Allah su tafi su huta shi ma sai an ƙara koma gurin annabi an ce zo e nemi ceto a ce a sallami mutane sai a ce to a tafi da yan wuta wuta yan aljanna ayi aljanna da su kun ga shi ma wannan ceto ne tun an je kofa aljannar ita ma sai annabi ya zo domin masu kula da aljanna za ce an ce kama bude kowa sai ka zo kai ne farko wanda za a bude in an bude kofar shine zai lancin din shiga aljanna sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa kwasan farko da mu za a shiga amma akwai matsala mutum ya zamanto sai an gama shiga an ɗau lokaci sannan za a tuno da shi akwai wadanda za su fito sai bayan tsawon lokaci sun riga sun gama gasuwa Allah ya tsare mu sannan za a fito to wannan yana daga cikin ceto akwai kuma ceton ƙur'ani shine kamar yadda ya zo a cikin ruwaya annabi sallallahu ya ce duk mutumin da ƙur'ani ya masa zagi aljanna zai kai shi wanda ƙur'ani ya ta sauƙe ya sauta zai kai shi to akwai mutanen da ƙur'anin zai cece su kamar yadda annabi ya faɗa da suratul baqara da ali imrana za su zo gaban ubangiji su tsaya su ce ne ya iya mu yana karanta mu yana aiki da mu yana kula da mu Allah ba mu ce kansa an ce za su tsaya su ta jayayya har sai an ce to ku tafi da shi tafi da shi aljanna to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-siyam wal qur'an yashfa'ani lil abdi yawm al qiyama da qur'ani da azumi za su ceto ga bawa ranar alkiyama sai qur'ani azumi zai ce na hana shi ci na hana shi sha na hana shi dukkanin sha'awarsa da rana fa shafi'ni fi Allah ka bani cetonsa sai a ce an bashi shi kuma qur'anin yazo gaban Allah cewa zai ya ubangiji na hana shi baccin dare shi sa daga cikin kirarin da ake yi ma abota alqur'ani ana cewa idan dare yayi ana cewa ya ahlul qur'an su ake cewa da su ahlul layli ma abota alqur'ani mutane ne masu yawan qiyamul layli saboda ba zai yi ka samu kuma ka zauna kai ta bacci ba dole sai ka tashi lokacin da mutane suke bacci kai ba za ka iya baccin ba za ka tashi kai zamani ne i canja yanzu za ga an samu alkur'ani ɗin amma ba a ɗauki siffa ta ahalul ƙur'ani ba shi sa kuke ganin ƙur'ani baya tasiri a cikin mu baya tasiri a mu'amalar mu baya tasiri a cikin rayuwar mu amma duk mutumin da Allah ya bashi Alƙur'ani, in ya ɗauki siffofi na alkur'ani irin kwarjini da irin haibar da Allah yake bashi ta sha bamban da ta sauran mutane ko wannan kada ku ce wai sai wanda ya haddace Qur'ani duka iya abin da ka haddace iya abin da ka samu na alkur'ani in kana wannan Allah zai maka wannan girmamawa tunda kun ga idan an tsaya ranar alkiyama gurgurdan abin da kake da shi na alkur'ani gurgurdan matakin da zaka taka na matsayi da daraja a lahira kenan mai izu daya mai izu biyu mai izu biyar mai izu goma mai izu kaza gurgurdan dai abin da ka iya kai aiki da shi wannan ina daga cikin hadisan da suka zo akan maganar azumi a dunkule akwai kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake faɗa cewa ubangiji mai gima ɗaukaka ina cewa kullu amali bin adama lahu illa siyam dan adam duk aikin da yake yi nasa ne sai Allah yace banda azumi illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi wannan domin a gaya maka martabar azumi da matsayin azumi Allah ya ce azumi nawa ne ni na san kuma irin ladan da zan bayar akan azumi akwai ruwayar wannan ruwayar ita ma tana cikin sahihu muslim da kuma da yawa daga cikin littafan hadisai akwai ruwayar da ta zo annabi Sassuma ina cewa babu wani bawa da zai yi azumi na rana ɗaya saboda Allah sai Allah ya nesanta fuskarsa tsakanin shi da wutar jahannama tsawon shekara saba'in irin azumin litinin nan da irin azumin alhamis din da kuke ganin ana yi to in Allah ya taimake ka kai kwaya ɗaya Allah ya karɓa to kai da wutar jahannama nisan ka shekara saba'in ne <coughs> ballantana ko mutumin da Allah ya taimake shi ya yi azumi na watan ramadan to wannan bangare na uku kenan a bangare na hudu asali wanda izo game da azumi shine ayar suratul baqara wanda a cikin cikinta ubangiji mai girma ɗaukaka yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka imani abinda ake nufi da imani ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al amal a zuciya yake a kwance sannan aiki ne yake nuna cewa akwai imani din kuma duk inda ka ji an ce ya yi na amanu ana nufin waɗanda suka yi imani da akwai Allah suka yi imani da siffofin ubangiji da surayen ubangiji sannan kuma suka yi imani da manzancin manzannin Allah duka da annabta ta annabawa duka sannan suka keɓance manzanci da annabtar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to da su ake magana ya ku waɗanda suka yi imani musulmi kenan Allah ce kutiba alaikumus siyam an wajabta muku kalmar kutiba tana nufin furida an wajabta muku an dora muku yin azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kuma watan Allah madaukakin sarki yadda yake son mu yake tausayin mu kun ga azumi an san wahala ce a cikin sa sai aka ce kama kutiba alal ladina min qablikum shi ne wannan da Allah ba ku kadai aka rubuta azumin nan ba waɗanda suka gabace ku yadda aka ce da ku ku yi azumin nan dole su ma haka aka ce da su su sai aka ƙara da wurin rashin aka ce ayyaman ma'adudat kwanaki ne fa kaɗan kuma sai shekara ta zago duk azumin da zakai ba wannan ba sai dai kai ka ɗora kan ka ce sai ka yi to sai ka yi ɗin amma in ba haka ba duk wani azumi da zaka yi sunansa nafila sunansa ta dawu'i in ba laifi kai ba sai Allah ya ce sai shekara sau daya kuma a shekarar ma kwana nawa kwana 29 ko kwana 30 ayyaman ma'dudat kuma sai aka faɗi daga cikin abin da ake so ka samu a cikin azumi sai aka ce la'allakum tattaqun malamai sun ce la'allakum tattakun dinnan ana nufin a atqiya ku yi azumi domin ku zamanto masu takawa wanda zai zama mai takawa shine wanda yake taka tsantsan yake kaffa kaffa da dokokin ubangiji da kuma umarnin ubangiji yana kokarin mai Allah yake so yayi mai Allah baya so yi to duk da haka Allah madaukin sarki sai ce faman kana minkum maridan au ala safarin wajibi ne azumi ku yi kuma kwanakin ba su da yawa sai shekara sau ɗaya sannan kuma in kuka yi za ku samu takawa sai aka ce marar lafiya daga cikinku faman kana minkum maridan au ala safarin sai aka ce fa'iddatun min ayyamin ukhra waɗannan mutanen guda biyu marar lafiya da matafiyi sai aka ce an muku sassauci ba sai kun yi azumi ba to shi ma wannan wata magana ce wanda malamai duk suna yin sharhi a kanta a cikin littattafai na fikihu na cewar wace irin rashin lafiya ce wacce za ka yi wa ba sai ka yi azumi ba sannan kuma wace irin tafiya ce wacce ba sai ka yi azumi ba sai aka ce fa'iddatun min ayyamin ukhra an baka dama sai ka samu wasu kwanakin sai ka rama wannan azumin da baka yi ba kunga wannan shi ma duk ana son a nuna mana domin a jawo hankalinmu a nuna mana cewa wannan azumin ba wata matsala ba ce saboda da yawa daga cikin musulmi na farko lokacin da aka saukar da azumi cewar a yi azumi abin ya yi musu nauyi saboda ba a saba ba shi sa za ku ga a cikin ayoyin ana maganar wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wancan marar lafiya da matafiyi an ba su dama za su iya shan ruwa bayan sallah sai su rama abinda ba shi kansa marar lafiya din bayan kasa su kashi biyu akwai marar lafiyan da ba a tunanin zai warke suna yake cewa da su al'amradul muzmina rashin lafiya waɗanda suke ba a tunanin mutum zai warke to shi wannan kaga abin da aka ce da shi kawai ya ciyar ko a ciyar masa ko ko mutumin da yake shekaru sun kama shi ba zai iya yin azumin ba wasu sun fassara wa alal ladina yutiqunahu tsofaffi kenan mazan su da matan su ko kuma wa alal ladina yutiqunahu za su iya azumin amma za su galabaita sai an yi kamar ana yayyafa musu ruwa to sai anan aka ce an ba su dama irin waɗannan mutanen ba sai sun yi azumi ba sai su ci gaba da cin abincinsu kuma sai a ciyar musu kamar mutumin da yake da lalura ta irin gyamban ciki ulcer na ke cewa ko in ta zamanto kamar eh, ta kai matsayin da mutum ba zai iya yin azumi ba kawai sai ya ci gaba da cin abincinsa shi shikenan sai ya ciyar ko da kansa ko kuma nasa eh, ya ciyar masa to duk daidai waɗannan abubuwan wanda suka zo kusan ayoyi guda biyar ne in kun duba za ku ga daga aya ɗari da tamanin da biyu har izuwa aya ta ɗari da 187 duk tana magana ne akan azumi da yadda ake yin sa da abin ba a so mai yin azumi yayi ba duk an yi bayani a cikin waɗannan ayoyin wanda tunda ba wannan abin da muke so mu kai gare shi ba amma dai mun dan yi ishara ne zuwa ga wasu wannan ayoyin an ce sun ayar farko kutiba alaikumus siyama kama kutiba allazina min qablikum an ce ita ce asali wacce take magana akan wajibi na azumi sai kuma hadisin da a cikin sa annabi ke cewa buniyar islamu ala khamsin aka kawo arkanul islam guda biyar daga ciki akwai somi ramadan azumin watan ramadan kenan yin azumi na watan ramadana ba ba zaɓi ba ne aka ba mutum dole ne sai mutumin da shari'a ta ba wa dama shi sa aka kakkasa mutane kashi-kashi akwai mutumin da za a ce ba sai ya yi azumi ba zai rama akwai wanda ba sai ya yi azumi ba ciyarwa zai yi akwai wanda kuma zai yi ba sai ya yi azumi ba zai rama kuma zai ciyar wannan kashe-kashe ne wanda fuka ha'u suke yi shi kuma ina da mahallinsa ba ba nan ne mahallinsa ba sannan za ku ga a cikin waɗannan ayoyin akwai inda Allah madaukakin sarki yake cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum to wannan tana daga cikin nan faman shahida minkum ash-shahra ina daga cikin dalilan da suke nuna cewa azumi ba zabi aka ba mutum ba indai kana nan lafiyar ka kalau ba matafiyi bane baka da wata lalura kai ka tashi da azumi kuma azumi ba sharadi bane sai ka ga wata da idan ka shi yasa aka ce faman shahida aka yi amfani da shuhud wanda yana daukan ma'anar hudur in dai kana nan aka ce an ga wata zaka iya tashi da da azumi sannan kuma aka iyakance maka lokacin da ake son ayi azumi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl wannan za ku ga malamai suna da maganganu da suke a nan na cewar da a farkon musulunci kafin wannan ayar idan aka yi sallar isha in kai da ka kwanta bacci ko kuma a ce sai ka kwanta bacci kafin rana ta faɗi sai bacci ya ɗauke ka kana farka sai ka an idar da sallar magarba akwai azumi a bakinka to ba magana shan ruwa sai dai ka yi sai gobe haka da yawa suka fahimta sai da aka saukar da wannan aya domin akwai kisar wani da ake cewa da shi abu akiyas wasu kuma suna cewa sunansa sirma amma da yawa sun tafi akan cewa sunansa abu akiyas ibn sirma aikin gona ike yi ya je ya wuni yana shan wahala ina aiki kuma sai ya dawo gida da yamma yana tunanin abinda zai ci sai gada matarsa irin abincin da yake so ta yi masa ya zauna ina jira har lokacin faduwar rana in ya so a masa abin da za a kawo masa sai bacci ya dauke shi ta gama ya tashi magarba ta yi ga an gama abinci ko ba da ma'aici sai ce shi kenan Allah ya kai mu gobe da safin sai da aka zo aka dinga yayyafa masa ruwa so da ya yi ɗore kenan bai sha ruwa ba wannan shi ne ake da shi wisal annabi yana yi amma mu ba mu iya ba annabi yana yin misali a zo yanzu an sha an kira sallah mai kon a sha ruwa sai ya zarci ya ci gaba da azumi sai gobe lokacin sayar ruwa sai ya ruwa sai ya zarci akwai lokacin da sahabbai suka ga ina yin haka suka fara kwaikwayo sai yace kakkui ni ba irin ku bane ubangiji ne yana ciyar da ni yana shayar da ni aka ce ba wai abinci ake kawo masa ba ba kuma abin shi ake kawo masa ba watan Allah ina bashi wani irin karfi ne da kuzarin da ba sai ya bukaci abinci ba sauraka suka ce ai tun da dai kana yi mu ma za ne shine ikwana daya ikwana biyu da iga sun fara suma sai ce aka masa abinci ya sai ce ba dan yadda naga kun yi dinnan ba dan kada ku shiga cikin matsala ba da na zarce da ku sau da wannan misali ba azumin kowa da kowa ba ne wannan azumi na ne ni zan iya man ba za ku iya ba to shi wannan abu aqis din nan uh, ibnu sirma yayi wannan aka yi fa masa ruwa to shine an ce dalilin saukar wannan ayar da aka ce wa kul washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl sauraka kana da zaɓi kenan ko da bayan sallar magariba ka ci abinci ka kwanta bacci in ka tashi karfe goma karfe tara karfe shida za ka iya cin abincinka har zuwa lokacin da za a ce a salatu khairun minan naumi to akwai abin da ya shafi kauracewa iyali da yawa mu muna daukan cewa an ce kauracewa iyali ana nufin kar ma ta tsaya kusa da kai ko kuma katta miko maka wani abu hannunka ya taba hannunta abinda ake nufi da kauracewa iyali da aka ce wala ruhunna duk da ana magana ne akan ah, akan maganar itikafi abin da ya azumi din tunda daga cikin abin da ake so ya azumi akwai maganar adena kusantar iyali shine kada mutum ya sadu da iyalinsa da rana amma da dare ina da wannan damar kuma duk abin da isan zai iya karya masa azumi musamman waɗanda suke yin aure dab da ramadan ya rage sati ɗaya ya rage sati biyu an yi aure to malamai sun ce sai a dinga kafa kafa da kada a yi abin da zai iya sa a karya azumi in an karya azumi eh, matsala tana iya faruwa ka zo ka fara ta haukanku kuma ka kasa yadda za ka yi ka fara to wannan kenan to bayan wannan sai abu na biyar ina ganin shine muhimmi waɗancan masu suna da muhimmanci amma waɗannan su ne waɗanda suka fi muhimmanci azumi farkon inda Allah ta'ala yake cewa kutiba alaikumus siyama kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna wannan shine abu na farko wanda malamai suka dauka akan cewa yana daga cikin maqsad min maqasidis siyam manufar yin azumi shine mutum ya samu takawa kun ga kenan zamu iya kasa manufar azumi kashi uku akwai manufofi wanda suna da alaƙa da ubudiya ga ubangiji watan kasancewarka ka zama cikakken bawa na Allah akwai kuma manufa wacce tana da alaƙa da tarbiyya sannan akwai manufa wacce tana da alaƙa da lafiya su kuma kowane daga cikinsu akwai dalilan da malamai suka duba kuma suka kafa dalili suka fitar da wannan manufa ɗin ina ganin ba sai na ka kawo dalilan ba zan ka kawo su a takaice na farko dai shine babba shine maganar takawa ka yi azumi ya zamanto a lokacin da kake azumi da bayan an kare azumi din a ga tasirin azumin a tattara da kai ba zai yi a ce mutum yana azumi da kafin azumi mutum ne mai yawan zagi mai yawan faɗar kalmomi marasa daɗi yanzu kuma yana azumi yana ci gaba da yanzu an ce azumi bai tasiri a kansa ba kuma manufa azumin ba ta tabbata ba wannan takawar da ake cewa mutum ya kame bakinsa baya faɗar sai abu mai kyau baya faɗa sai alheri ya kame gabansa baya yi sai abinda shari'a ta yadda da shi baya bari sai abinda shari'a ta ce bari yanzu kan mutumin da yake yin azumi Allah ya wajabta masa azumi a matsayinsa na musulmi ya ce na yadda ina yin azumi amma ana gama azumi da daddare zai sha giya ko rabin kofi kun ga shan giya kafin azumi ma haramun ne amma haramcin yana ƙara yin ƙarfi a cikin azumi saboda abin da suke cewa ayyuka da ake yi falalarsa tana ƙara fitowa tana ƙara ƙaruwa a wasu lokutan yanzu duk inda kai sallah kana da lada amma wanda ije masallacin kaba yi sallah zai yi daidai da wanda ya sallah a wannan masallacin wanda ya je masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallah zai daidai da wanda ya sallah wannan masallacin wanda ya je Qudus yi sallah zai daidai da wanda ya sallah wannan masallacin to wanda yi sallah a wannan masallacin a jami'i da shi da wanda ya sallah a cikin gidansa akwai bambanci akwai wannan nasi ne ma daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna karara akwai bambanci din wancan ma akwai bambanci wanda yi a ka'aba sallar farilla guda ɗaya daidai take da sallah dubu ɗari a wani masallacin ba wancan ba wanda yi a masallacin annabi daidai take da sallah dubu a wani masallacin ba na annabi ba wanda yi a masallacin kudus daidai take da sallah ɗari biyar to sai to kana azumi amma duk abin da kake yi baka daina ba kawai mutumin da yake zaka ce ya saba shan sigari shan sigari da azumi ko ba da azumi ba daidai ne ba daidai ba ne domin dukkanin wani mummunan abu mara kyau an hana mu amfani da shi sannan duk abin da zai taɓa lafiyar mu ya kai mu ga halaka Allah ya ce kan mi wala tulqu bi aydikum ila tahluka saboda haka duk irin waɗannan abin da aka halatta mana an halatta mana a tsayibat sannan an haramta mana al-khaba'is ita kuma taba tana da cin khaba'is sai mutum ya ce tunda na saba ana shan ruwa in ya dan kurbi ko kunu ko ya sha wani abu sai ko ya kunna sigari sai zuka kun ga takawa a nan gurin ba a samu wannan manufar ba to manufa ta farko ita ce maganar takawa sannan abu na biyu shine yadda Allah maɗaukakin sarki ya kusanta masu azumi da shi duwanda yake yin azumi yana da wani matsayi da kusanci da ubangiji shi sa annabi sarsama yake cewa hamami da bashin bakin mai azumi ya fi turaren miski kamshi a gurin Allah kun ga in uwar hajjin mutum ne zama to babu komai a cikinta ai ana fitar da bashi ta baki to wannan ya fi turaren miski a gurin Allah to wannan yana nuna mai azumi yana da kusanci da Allah subhanahu wata'ala na uku azumi yakan zama kariya ga mai azumin kuma kariya ta bangare guda biyu yakan zama kariya gare ka daga tasirin shedan a jikinka za ku ga duk lokacin da mutum yake azumi shedan yakan samu kunci tunda annabi Salsama ya ce da mu a shefanu ya jiri mini bini adama majarar yadda jini yake kewaya a jikin mutum haka shaidan yake samun kafa yake yawo sai ta saka mutum abubuwa in kana azumi kana jin yunwa baka iya samun wannan dama to azumi yakan zama kariya ga mutum daga wasuwasi na shaidan sannan ikan zama kariya ga mutum daga dukkanin wani shaidani na mutane ko na aljanu din in kana azumi aka ce hatta shaidanu da kake gani wanda suke zuwa su bi jikin mutum ba cika yanzu ko mata da ake yawan samun matsalar gamo na aljani ka ji an ce wacce mace aljani ya bige ta tana azumi ba ta samun wannan matsalar wannan attack din da ake samu a ce wance sa sun tashi in tana azumi ba sa tashi ko ku duba ku gani duk inda ake cewa aljanu suna tashi in azumi ya zo an rude da azumin wata ramadana ba sa tashi shi sa kaso ɗaya rukuya mutuwa take yin azumi ya zo saboda shaidanin ba sa samun sakewa saboda an takura su sannan abu na kudu azumi yana sa mutum belinsa ranar alkiyama kamar yadda maka karanta wancan hadisun watan sababi ne na samun beli eh, sai na biyar duk mutumin da yake yin azumi yakan samu farin ciki kashi biyu kamar yadda ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam lissa'imi farhata ne duk mai yin azumi zai farin ciki kashi biyu na farko shine lokacin da ka sha ruwa duk wahalar da ka sha in ka sha ruwa sai ka ji wahalar ta tafi shi sa ka koya mana zahabar zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insha Allah duk wahalar da mutum ya sha ina shan ruwa ya nutsu zai ga alhamdulillah wahala ta kare lada ya tabbata to a wannan farin cikin da zaka yi lokacin da kake yin azumi ba iyakar kasaran kenan ba inda zaka samu farin ciki mafi girma shine ranar alkiyama sanda zaka gamu da Allah wane ina daga cikin masu yin azumi dan Allah to sai ka shiga cikin asaumuli wa ana ajizi bi sai Allah ya ce zo mu baka ladan ka na azumi to tunda Allah ya ce ya boye irin ladan da zai ba mai azumi sai an je can shi yasa irin abin da zai bayar shikenan shi yasa aka ce masu azumi kofar da za su shiga aljanna ma ta BIP akwai kofar kuwa da kuwa za a bude ai ta ribibi ana shiga mai azumi sai a ce ku kuwa ne aina sa'imun sai ce ga munan sai a ce to kuwa ne nan ba ta nan za ku shiga ba sai a zaga da su kofar daban yanzu ko gidan mai dai a yanzu da ake wahalar mai dinnan nan ai kun ga kofa biyu akwai irin tamu a wuna layi akwai kuma irin wacce ake bude wasu kuna cikin layin ku kuna kallo za a bude wancan su a zuba musu duk wanda ya samu wannan damar yana jin daɗi ko baya jin daɗi saboda Allah to ya za a ce da kai a lahira an ware ka ga mutane can suna ta rinji wancan kofar da ake shiga wani lokacin akwai waɗanda ake dawo da su an gama komai suna tsammanin ruwa ta sha abin dawo da su zai an ce wanda yake zaman katanga a addini su ne mazarzabi na bai da zalika la'ila ha'ula'i wa la'ila ha'ula'i waɗanda suke sun ɓoye munafunci a zuciyarsu sannan kuma sun ɓoye musulunci a cikin zuciyarsu to irin waɗannan yadda suka yaudari mutane kuma suke jin sun yaudari Allah to ranar lahira su ma za a yi musu wannan an ce sai an bude musu kofa suna ganin ruwa ta sha za su shiga aljanna suna zuwa bakin kofa aljanna kawai sai su ji wani abu ya tokare su in suka dawo baya za su ji babu kuma in sun kara koma ya tokare sai ce suna da matsala dawo da su Allah ya kiyaye mu ka leko ta koma kenan wannan shine babban hatsari to saboda haka wannan shine na biyar na shida shine samun daukakar daraja samun ɗaukakar daraja darajar mai yin azumi na farilla da na nafila don Allah ba za ka haɗa su da darajar wanda baya yin su ba sai na bakwai ne Allah zai nisanta mutum daga wuta kamar yadda muka karanta a cikin wancan hadisin Allah zai nisanta mutum tsakanin shi da wutar jahannama sannan na takwas a wannan shine na ƙarshe mutum zai koyi samun ikhlasi domin shi azumi shi sa aka ce riya ma ba ta shiga cin azumi kwata-kwata ta yaya za ta shiga zan iya zuwa ce da ku azumi nake yau amma ko ba azumin nake ba Allah kaɗai shi ya san nake ana azumin ko ba na yi tunda ai zan iya shiga gida in je ci abinci na mata na ba san ina ci ba kuma zan iya barin nan unguwar tafi wata unguwar da ba san da ban je ci abinci na in more an mun da dinga ta da ku ana rana yau ta ɗauwa'i muke yi to aka ce azumi yana koya mutum ikhlasi duk musulmin da ka gani yana azumi in ka tambaye shi kana yin azumi har ga Allah azumin yake zai yi wahala kaga wani musulmi ya ce da kai ina azumi bayan baya yi dan abincin da ake kawowa na buɗe baki na azumin litinin da alamis ake a wasu gurare akwai mutumin da an ka ba sai ce ai ni ba azumi nake ba in ya shiru da bakin sa zai tambaye shi kuma in an tashi za a baka sai an ce an ta sa'in kana azumi ba sai an tambaye ka ba duk wanda ya baka dabino ka karba kai ma ka sha kunu ka harɗe kamar yadda kowa yake harɗewa ka kurɓi kokonka ka ci abin da ake ci in ana addu'a kai ma ka ɗaga hannu ka yi addu'a tunda ai ba ce da kai masu azumi ne kadai ka ce su yi addu'a ba kai ma an kai addu'a ba ita ba za a karɓa ba to aka ce azumi yana koya mutum ikhlasi yi dan Allah to wannan ta wannan bangaren da ya shafi manufa ta ubudiyya kenan akwai manufa ta tarbiyya a cikin azumi ana koyar abin da ake cewa da shi albazul wal afa mafi yawancin mutane duk inda mutum ya kai da ruwarsa in azumi ya zo za ga ya sassauta akwai wanda baka isa ka ci abincinsa ba amma azumi ya zo sai gan shi da dabinansa kwaya biyu ya baka ɗaya ci ɗaya ko ba haka ba ne ku gaya min inda ake yin kunu na sadaka da magarba kullum da inda ake tuwon sadaka sai dai tuwon da ake na hajiya mari Allah ya saka musu da alheri sai kuma burodin dangwata da ake rabawa lungu-lungu yanzu unguwanni an ce duk ana rarrabawa da wasu gurare amma yadda ake yin ruwan abinci da ruwan sadaka a azumi ba kamar ba azumi ba yanzu bari ku ga ana fara azumi ɗaya ga wata za ku yi ta ganin bungunan shinkafa suna yawo da bungunan gero kuma wannan garin yana daga cikin garuruwan da Allah ya wannan albarka akwai mutane suna nan haka Allah isu wani ma zaka ce shi baya alheri amma wallahi azumi yazo in kaga abin da yake sai kai mamaki shi sa kuskure ne mutane su dinga cewa ba wai mutane duk sun zama ruwata ba mutanen kirki ba alheri suna nan mutanen kirkin ba zo kanka bane kawai ko ko baka san suna yi ba tunda wannan garin yana da yawan mutane Kano duk wanda ya shigo garin bata yake yi ko ba ka bane ku je tashoshi ku ga tireloli da suke kawo mutane da motoci da suke kawo mutane duk wanda aka baya koma saboda akwai albarka garin haka ne kuma akwai fadi zaka iya zuwa ka samu guri ka zo ka zauna ka zama dan gari kai komai ai komai da kai ba wata matsala to haka yadda mutane suke da yawa a cikin wannan garin haka masu alheri suke da yawa yawan ne isa wasu suke garin kamar ba a yi ba cikin watan azumi ana koyar wannan za ga duk wani masallaci sai ga an kawo zobu an kawo kunu an kawo dafa duka an kawo dabino an kawo wane ne an kawo wane ne duk wanda yake shi da yadda zai in ya zo kofar masallaci ya zauna aka sha ruwa tare da shi sai ya ci ya koshe ce alhamdulillah ko bai san wanda ya kawo ba a ina muke koyar wannan a cikin azumi wannan yana daga cikin manufa ta tarbiyya wanda ake son in ka koyi ta a cikin azumi ka dore sannan akwai wanda tun farkon shekarar na har zuwa karshen ta rigarsa bai sake sabon ɗinki ba akwai wanda da ya ga goman ƙarshe sun zo za ga ana raban ya duka ana raban atamfa ana raban waye sannan akwai maganar mazaka wani ya jima shi dai bai ido bidoni ya ya shi wani abu ba amma kawai kuna zaune sai wani ya ce da kai ga wannan sai mika maka zakka ce kun ga an koyi me albazal wal afa watan wannan arihiyar da ake samu a cikin zuci sakamakon yin azumi Allah ina sassauta zakatan mutane shi sa kuke ganin wasu wanda azumin ya musu tasiri sosai har irin ya suna abu nan bonanza ake cewa sai a ce azumin watan ramadana ya zo na rage farashin kayana da kashi biyu ko da kashi uku bara na ga wasu masu gidajen mai wanda suka yi haka akwai gidan man AA rana na gani Allah ya saka masa da alheri yayi wannan naga an rubuta an ce an rage wasu kwandaloli ko ana siyarwa 160 da kaza sai ce ya rage ya dawo da shi kaza na gana aliko na ga wasu gidajen man ma na AY mai kifi sun yi wannan sannan akwai kantuna da na sani har da na mace wata baiwa Allah ana cewa da ita uwar marayu ake cewa da ita kantinta duk abin da yake ciki ta rage kashi goma sha biyar cikin ɗari a zo kuma kashe goma sha biyar cikin ɗari ɗin da gaske ne ba da wasa ba ne kuma abin mamaki wani abu da na gani nata kantinta tun da azumin ramadana ya kama na bara har aka kare wala ba ta yi ciniki ba kun san me ya faru kawai abinci take yi tana bayarwa sadaka a kantin ta ɗauki masu girki za su dafa abinci kuma abinci ake dafawa ba wai garau-garau ba abinci da nama sannan a baka lemon kwalaba a baka ruwa a baka wane da goman karshe ka zo duk wanda ya zo ya karɓi ledar nan sai ta haɗa madda a tamfa, in mace ce in namiji ne sai ta haɗa madda yadi biyar na shadda a nan garin ba na son na faɗa ne don kada a abin nan amma mace ce saboda wannan abin da ke cikin azumi na tarbiyya ya na tambaye ta nake tare ta to ai na ga kantin naki an daina banda mutane suke taruwa tace ko kwandala ban yi da azumi ba tace wallahi kudi na na fito ne ta kashewa tace amma ka san me Allah yi min ana yin bayan sallah daga watan Shawwal zuwa watan duk abin da ne cin azumi na farki tace na farke na samu kari. to ana samun waɗannan da yawa wanda in azumi ya zo in suka dinga yi akwai dattijan mu suna nan wasu Allah ya musu rasuwa su rasu in kaga alherin da suke da azumi kuma cikin garin nan da kuke gani cikin badala din nan akwai mutane waɗanda suke dattijai ne 'yan kasuwa in aka ce an ga watan sallah daga sun koma harkar kasuwancin suke fara tanadi na azumin bara in Allah ya kai mu suna ajiye kuɗi suna ajiye din a sai wannan dukan aji a sai wannan shaddojin a aji a sai wannan aji saboda suna son su yi alheri da watan azumi to wannan ina daga cikin abin da ake koya a cikin watan azumi na biyu akwai abin da suke cewa da shi at-tahalli bi sabr haƙuri mutane suna koya haƙuri a cikin watan azumi kuma ina daga cikin manufofin shar'anta yin azumi din kenan shi sa a farko aka ce ku tiba alaikum siyamu kama ku tiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat da akwai mana mu daure mu yi hakuri kuma hakurin nan ya kama kai hakuri da iyalinka inda baka hakuri da su kai hakuri da ma'aikatanka inda baka hakuri da su kai hakuri da abokanka in baka hakuri da su a da kai hakuri da tuki na ganganci da ake yi da azumi kada wani ya zo ya maka ba dai baka dura masa ashar shi sa annabi sallallahu yake cewa da yake cewa asiyamu junna fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wala yasqa fa in sabahu ahadun aw shatamahu falyaqul inni sa'im inni sa'im in kana azumi in wani yazo ya takale ka ka ce azumi nake azumi nake wasu malaman suka ce me ake nufi da kace azumi nake ka faɗa kace azumi nake azumi nake aka ce wasu kace a ka faɗa a zuciyarka kace ni da azumi nake ba zan taya ka ba a zuciyarka ka ba kanka hakuri wasu suka ce ka faɗa a fili in ya zage ka sai azumi nake in ya ƙara dura maka ashar ka sai azumi nake ka ka bashi guri kuma ko babu komai duk wanda ya zage ka in baka rama ba aka ce akwai mala'ikun da ake ajiyewa ya dura wa iyayenka a shirin su masu dura ta iya da zagin mala'ika da zagin mutum wanda ya bi na mala'ika to in ka yadda ya zage ka ka zage ka aka ce duk kun yi zama daya duk zagi iyayen to wannan shi ne na uku na hudu a cikin azumi ana koyar abinda ake tsara shi alhirs hirs din shine kwaɗayin yin abin kirki zaka ga wanda baya zuwa jami'i ya fara an azumi ya kama wanda baya sallar asuba a jami'i ana cewa an ga watan azumi in masallacin nan iyanan ake cika ka je waje ka gani yadda zaka ga ciki da waje ya batse to so ake wannan makarantar da aka shige ta ta azumi in an fita daga makarantar bayan sallah kenan a dore kada ana cewa assalamu alaikum daga sallan magariba na ranar da aka ce an ga wata shi ke da masallaci ya ɗaye a nemi kowa a rasa su ake a ci gaba da cika masallaci na kudu <coughs> ana samun watan abin da ake cewa da shi wahada akwai haɗuwar kai wanda kuma umarni ne na Allah wala ta fa fatafshalu wa tadhhabu rihukum kada ku yadda ku dinga yin jayayya wacce za ta sa ku yi rauni ku rarrabu kuma yana daga cikin abin da Allah ya gaya mana na falalar da imana wannan al'ummar Allah ya haɗa kanmu ya mai da mu abu ɗaya ke zama to a samu yadda ake samun kusanci a masallaci to zama to mu'amala gaba ɗaya ta zama haka mu samu abin da ake cewa da shi ruhu ta samu zai ba zai yiwu ba a rayuwar duniyar nan ya zamanto baka saba mun ba ni ban saba maka ba in ni ban saba maka ba kai zaka saba mun idan fahimta ta ta zo ɗaya da tawa ne to fahimtar wani da wani ba za ka saba zuwa ɗaya ba me ake so ya zamanto akwai ruhi na ta samu hi na kuma ƙoƙarin tattaunawa ko kuma kokarin ilmantarwa akwai abin da ni na fahimta wata kila kai baka gane shi ba ta yaya ba zan yi kokarin na ganar da kai ba menene riba ta in ya zama toni kadai ne na gane in wani lada ake samuwa wani bai samu ba kun a karantawa ta addini a duk wani abu wanda Allah ne yake bayarwa ba a san ayi hasara, ba a san ayi kyashi ba a san ayi mugunta aljanna nan ta Allah ce kuma ya gaya mana kowa zai samu guri a cikin ta wa jannatin arduha ka ardi samai wal ard ko jannatin arduha samawati wal ard ita aljanna nan ba wannan ba yanzu filaye ma a garin nan sun kare idan cikin gari ya kare duk ga baki daya in aka kara gaba fa garuruwa na za a tashi ba yadda za mu iya cinye duniyar nan gabaki daya yadda duk yawan mu sai mun samu gurin da za mu zauna sai dai wani ya samu kaɗan wani ya samu da yawa wani ya zauna a na haya wani ya zauna a nasa amma da wanda ya zauna a haya da wanda ya zauna a nasa ko ya zauna a gida to ita aljanna tun da ike kyauta ce ta Allah to bai kamata ya zamanto a yi kyashin ba to a samu wannan wahadar da za ka sa ka yi ƙoƙarin ɗan ka ya gane abin da bai gane ba ko i ganar da kai abin da kai baka gane ba sai maganar ina ga shine na biyar yin amfani da lokaci za ku ga kamar yanzu akwai da yawa wanda yake ganin ana cewa an tashi da watan azumi sai siyo carbi ko ba haka ake ba sai ga mutum ya shiro sarbinsa saboda baya son ya ta surutu ya kiyasta abin da yake so ya dinga yi ko ba zai yi da hannu ba sai ya dinga ja da sarbinsa ba kai kallon tarbi nake gaya muku ba eh, abin da za nuna maka cewa mutane suna amfani da lokacin sun watan azumi akwai wanda ba shi da qur'ani watan azumi yana kama zaga ya sai qur'ani wani ba inda yake zuwa gurin da ake yin karatu amma watan azumi ya kama akwai gurin da yake zuwa jin tafsiri kuma akwai masallacin da ya ware sai ya je tarawih sannan akwai lokacin da yake buɗe rediyonsa ko ya buɗe waya sai ji wani karatu wanda da baya ji kun ga an samu eh, yin amfani da lokaci za ka ga wani zai tashi da wuri ya ɗan yi na kafin a yi sahur haka dai mutane suna yin amfani da lokacinsu eh, na shida shine koyar ko abin ake koya a cikin azumi na jin tausayi da yadda zukata suke yin taushi za ka ga mutane duk ga baki ɗayansu kamar sun ɗanyi ƙasa ko da mutum masifaffe ne za ga watan azumi ya zo za ga wannan masifar ya daina ya rage hatta mutane yanzu su yi tukin ganganci mutum ya zo ya kwashi kafarka ko ya kwashi kafar babur ɗinka ko ya cire maka bamban mota ko iwaye in watan azumi ya zo za a gansu su ma har karatu suke sawa wanda ya yawo daga jiran wando sai ga ya sa dogon wando ko ba haka bane wanda yake sa riga ya fito da kafadarsa haka sai ga ya saka riga haka ana ana karatu an zo har ma ragi suke yi sai ai azumi ake yi azumi ake yi duk mutane an samu zuciya ta danyi abin nan to wannan ta bangaren tarbiyya kenan akwai manufa wacce ta shafi kuma likitanci abin da ya shafi harkar lafiya wannan shine zai zama na karshe ku yi hakuri dan na gana shi lokacin eh, biya tafi idan aka yi azumi suna cewa cin abinci da ake a ci a ƙoshi ana misalta shi da kamar injin nika wanda ake nika kamar tattasai ko ake nika kayan ake markaɗe irin na wake ko na wani wane ne inji in ka zuba masa oba ya yake yi yakan cije to an ce jikin mutum ma ikan samu wannan matsalar amma mutum baya ganewa sai dai ji nan yana ciwo can yana ciwo ya rasa me yake damunsa a je asibiti a gwada ce wallahi lafiya ka kalo mu ga wani abu ba mafi karanci in likita ya gane sai ce da kai ka je ka dinga gudu sai a gwada maka ce ka je ka dinga motsa jikinka to aka ce akwai abin da yake samun mutane ana cewa da shi tukuma a ci a koshi a ci a koshi a kwanta a ci a koshi a kwanta a ci a koshi a kwanta an yi kitse an yi maiko an hada nama to in aka yi azumin kwana talatin ko azumin kwana ashirin da tara to akan samu abin da ake cewa da shi rahatul a'aba dukkanin gaɓoɓinka za su samu hutu duk abin da ba ka da an bashi da amfani a jikinka sai zaman to ya narki na biyu akwai sabu da suke cewa da su sumum watan jikin mutum a cikin abinci-abincin da ike ci akwai abubuwan da suke zama a jikinsa wanda ba shi da bukatar su kuma sannan matsala ne to su ba aiki ake a rede su ba ba aiki ake a fitar da su ba to in kai azumin kwana talatin ko kwana ashirin da tara waɗannan abubuwan sai Allah ya kwarangar da su sai zamanto as-sumum wal fadalat ga baki ɗaya Allah ya fitar maka da su sai jikinka isa ka yau sannan na uku kenan akwai cushe-cushe da mutum yake a cikin uwa hanjinsa wanda akan samar da wasu irin ƙwayoyin cuta suna zama a cikin uwar hanji din duk maganin da za baka baya kashe su amma kai azumin kwana 29 ko kwana 30 duk za su mutu Allah sai ya kashe su lafiya kalo duk sai su mutu sannan akwai wasu abubuwa a jikin mutum ban san me ake cewa da khaliya ba malam da Hausa self to me self da da Hausa na ƴaƴan halitta waɗannan waɗannan ƴaƴan halitta ake sa da su ƙwayoyin halitta ba ƙwayoyin halitta ba ne so almuhim da kun gane da abai kun gane da self ne ake nufi da su to wannan da larabci su ake su ake cewa da su khalaya to waɗannan khalaya din akwai waɗanda jikin ɗan adam yana buƙatar a sabunta masa su in kana ci kana koshi kullum shekara guda kana ci kana koshi ba a sabunta su amma da ka fara jin yunwa ta hanyar yin azumi kawai sai Allah ya sabunta maka wasu wata sai a musu sabis a musu garan sai su dawo sababbi yadda aikin da da suke yi yanzu za su yi fiye da haka to akwai kuma wanda ya shafi yara da matasa masu karatu an ce yin azumi na ramadan yana daga cikin abin da yake sa kwakwalwa ta bude yana sa kwakwalwa mutum ta bude shi sa zaka ga wanda yake yin haddar shafi shafi in ana azumi yana iya haddace shafi biyu ko har shafi hudu ma kuma abin da yake haddacewa ya mance in ya haddace shi da cikin azumi bai cika mancewa ba to an ce kwakwalwar mutum tana budewa sannan na ƙarshe duk wata kafa ta jin ƙanshi da ta ji kamar kunne da ta gani da kuma wanda jikinka an taba za ka iya ji waɗanda ake sa da su hawa waɗanda duk kafafe ne wanda ake jin wani abu da su wanda Allah ya halitta su a jikin ɗan adam aka ce Allah yana buɗe su yadda suna iya karɓar abubuwa wanda da ba sa iya karɓa to wannan yana daga cikin manufofi wanda malamai suke kawowa suke tattaunawa akan cewa in an yi azumi ana da buƙatar a samu waɗannan abubuwa kuma farkon dai abin da ake so mutum ya yi azumi don Allah to in yi azumi don Allah Allah ya karɓi wannan azumin nasa waɗancan abubuwan duk baki ɗaya za su zo sun zama riba kafa to Allah maɗaukin sarki ya samu muna daga cikin waɗanda za mu ga wannan azumin na watan ramadana kuma Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda za a yi wa muwafaƙa da yin aikin kirki a cikin wannan watan azumi in mun yi azumin kuma Allah ya sa a karɓa magabata in azumi ya rage wata shida an ce sai sun wata shida suna roƙon Allah Allah ya kai mu azumi duk sanda suka yi addu'a sai su ce Allahu ballighna ramadan Allah ka ƙara mana kwanaki ka sa mana albarka mu ga azumi in an gama azumin kuma sai sun yi wata shida suna cewa Allah ka karba abin da muka yi a cikin azumi to Allah ya datar da mu wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah ala Allah ya saka da alheri ana ya suka ne abubuwan kuma rubutun na da yawa abinda na rubuta don Allah ya saka da alheri amma wadakila zan faɗi waɗansu abubuwan da ya faɗa ne a sigar tambaya daga cikin abubuwan da malam ya faɗa zan tambaya a cikin sigar tambaya shin a cikinmu a cikin manufofin azumi ko waɗanda suka lamanto sun taɓa yi wa Allah azumi don godiya a bisa wata ni'ima da ya yi musu ko yi wa iyayensa ko yi wa waɗansu kakanninsa a dacan ba bai mishi tambaya ba shin a cikinku akwai wanda ya taɓa yin azumi ko cikinmu wanda ya taba yin azumi kawai ya yi wannan azumin don ya nuna godiyarsa ga Allah akan wata ni'ima da ya yi masa ko yi wa iyayensa ko yi wa kakanninsa na kusa ko na nesa malam ya ambata ko ku ji ba manzala sallallahu alaihi wasallam ai yayi azumi saboda Allah ya tsirar da annabi Musa saboda nuna godiya ga Allah da Allah ya tsirar da annabi Musa ko shin a cikin mu mun samu lokaci da muka yi wataƙila iyayenka Allah ya sa mutanen kirki ne ko kuma mawadata ne Allah subhanahu wataala ya kaddara attajirai attajirai ne kuma sun bar maka abubuwan da baka sha wahala a rayuwa ba akwai mun taɓa yin wannan azumin wannan tambaya ce kawai ba wai an na ji amma dai kawai mutum ya tambayi kansa daga cikin dan manufofin da ya faɗa ne don mu faɗe su a wata sigar dan wataƙila ko za mu tambayi kawunan mu ba mu taɓa yi ba dai malam ya ambata daga cikin manufofin azumi shine ka yi don gode wa Allah wata ni'ima da Allah subhanahu wataala ya maka kuma ni'imomin nan suna da yawa ka kalli kanka za ga cewa Allah ma da yi ka kaza ko yi ka kaza ko a waje kaza ko kuma ya baka kaza ko yasa kake da kwakwalwa ko kuma duk waɗannan ni'imomi ne shin ka taɓa yin azumi don ka nuna Allah godiyar wannan shin ka taɓa lura cewa Allah subhanahu ta'ala da kansa yake roƙonka yake tarairayarka yake ƙoƙarin janyo ka kan cewa ka yi mar wani abu wanda kuma wannan abun in ba ka yi ba za ka iya samun ka taɓa ji a cikin zuciyarka kamar misali a ce mahaifinka yana cewa dan Allah wani dan tashi mana dan yi kaza dan yi kaza wannan na wani lahil masalul a'la ba wannan nufin ba wai abun nan ba shin ka taba jin wannan shu'urin cewa azumin watan Ramadan Allah har wato lallamin ka yake yana lallabar ka yana waɗannan abubuwan mun taba akwai wanda ya taba ji a cikin malam ya faɗa lokacin da ya fassara wa ga kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina la'allakum ya faɗa malam ya faɗa cewa har da wato ɗan lalama ɗan abin nan kuma wannan shine malar sunan Allah alwadud ɗin in baka taɓa ji wato to ka ka ƙudurce wannan azumin da zai zo Allah har lalamar ka yake to kuma ka ga ya zamanto ko da babban mutum ne ko da mahaifinka ne ko waye ka san cewa zai iya cewa dole kai wannan abin amma ya biyo maka ta da roƙo har da dan Allah dan taimaka min dan yi kaza dan yi kaza ya zaka ji wannan umarnin kila sai ka hada da abu guda daya me kunya sai ka ji kunyar ma yaya za a yi a yi maka haka to kuma alhaya na ɗaya daga cikin wato zazar imani ko kashe-kashen imani wal haya'u shi min al-iman barin ƙara wani tambayar guda ɗaya shin ka taɓa yin azumi domin kana tunanin wannan azumin da za ka yi ka tanadi wannan azumin ne don kawai azumin ya zo ya cece ka rana alkiyama hala ya ambata ko ambata wani koko ni ne kawai na ji ka taɓa yin azumi da wannan niyyar misali kan cewa ka zo ne don kawai ya zamanto ka yi tanadi ka ajiye wannan azumin da za ka yi don kawai ceto na rana alkiyama ranar da kowa yake nafsi-nafsi da wancan bayan shin ka taɓa yin azumi don watakila kana cikin ƙuncin zuciya da damuwa kan cewa ka samu farin ciki da yin wannan azumin shi mara yin mata. saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce maka tabbas in dai kai azumin kana da farin ciki guda biyu to kuma ka san maganar manzon Allah shine as-sadiqul masduq gaskiya ne in dai kai dan ka samu farin cikin zaka samu to ka taba yi kawai wani lokaci ka tashi kawai cikin damuwa da daddar wani abu ko a ciniki ko a kasuwa ko waye ce kai ne wani kawai gobe tashi da azumi saboda na tabbatar da na yi azumi ma wannan bakin cikin ya tafi malam ya ambaci abubuwa da yawa amma akwai wani abu da malam ya ambata ban sani ban na ganin wannan ne ra'ayi na rewa lam ko za a ja hankali adina auren nan na kusa da azumi adina auren da mutane kusa da azumi musamman saurayi da budurwa dan da yawa suna karya azumi sai bayan shekaru sai ka ji an tambayo a karawar kalla lokacin da muka aure yin shekaru tun farko wallahi ana yara ne ba fahimci abubuwan ba amma dai an dan karya azumin nan ya yanzu zai kuma ba ɗaya ba ba biyu ba ake ma ka san ka haɗa fetur ne da wuta yanzu akwai wanda a wannan satin za a kai su kuma saurayi ne da ba san komai ba kuma zai tashi za ta tashi kuma wannan wazi din wato abin da zai kare shi din yaya karfinsa yake hadda zai zamanto ba zai kula ta ba ne ma ina ganin kamar ya kamata a ja ko a yi tun rajab amma dai wanda ake misali wannan satin da sati na gaba da ra'ayi din nan akwai hatsari a ciki wannan kuma tunanin saboda fatoyin da ake yawan yi ne yana da yawa kuma za ka tashi ta ce maka ko ya ce maka shekara 20 ko wani abu baya an riga an yi wannan kuma ba azumi da ɗaya ba kuma kowanne sai fa sun yi sittin ba ana neman yaya za a ɗan yi yadda dabara dai Allah ya shafe wannan abu mare shafe ba yi azumi sittin sittin sittin zai kawai guda uku tun <laughs> ka jawo mutum azumi sittin sittin uku ba gara ka jinkirta mar ya zama ya hakurin wata ɗaya ba daga nan yin so a zuwa a yi wannan azumin amma dai al'adar mu ce ni ina ganin ya kamata ban sani ba in akwai tambayoyi waɗanda suka ba wanda ya rubuta min tambaya saboda na ga jiki ya yi sanyi mutane suna da tunanin wannan azumin ya za su tinkaru wannan azumin saboda hakan akwai tambaya ɗaya biyu zan karɓa wadda take eh, abin nan na walaikun salam niyya a azumi eh. malam yana cewa sai an sabunta niyya kowane azumi ko kuma idan an yi guda ɗaya kan cewa za a yi sa dunkule sun wadatar amma ya tabi na'am kallon ka a ramis to malam dai zai ma bayani ba haramun bane ban ji haramun bane amma ni dai kawai na kokarin kar a fada abin da azumi 60 60 sau uku ko 60 sau hudu ne ni kawai abin da nake jin tsoro ke azumi 60 sau uku gaskiya ni dai ina ganin Allah ne san yadda za a yi a rama wannan azumi <laughs> amma dai ba haramun bane ko yadda manzala sallallahu alaihi yayi a shawwal yayi a waɗansu watannin amma kowane wata ina ganin babu matsala yin aure amma malam zai bayani insha Allah to tambaya ta ƙarshe nam, nam ba yi niya ba har har bacci ya ɗauke shi hau sai bayan da aka yi assalatu khairun min nau a yi sallah ma sannan sai mutum ya ja to yana da azumi ko ba shi da azumi waɗannan tambayoyin guda ko guda biyu sun yi shi sai ya gani Ah, alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wala a ah, tambaye ka na maganar sabunta niyya ta azumi ah, zance mafi rinjaye shine game da musulmi an an ce da shi an ga wata daman a zuciyarsa ya san zai yi azumi ne gabaki daya to wannan niyyar ta isar masa amma idan da wani abu zai gifta a tsakiya kawai iji cewa lalle shi ba zai yi azumi ba gobe saboda kaza wannan kuma kaza din zai iya zama shari'a ce ta bashi dama ko kuma son zuciyarsa ne ko to an samu tsinkewa don Allah ya kai mu gobe sai ya sake yin wata niyyar dan ya kwana da ita amma da an ce an ga wata a matsayin ka na musulmi kana kaddara zaka yi azumi 30 ne kuma kullun da wannan niyyar kake kwana ta ishe ka ba sai zaka kwanta bacci baka ce to goben Allah yadda in Allah ya kai mu za mu tashi da azumi ba sai ka je ba wannan azamar ta cikin zuciyarka ta ishe ka amma mutumin da bai san rana ce ta kokonto ma kenan za a ga wata ko ba za a ga wata ba shi dai ba ruwansa ya kwanta akan cewar ba ma yajin za a ga wata sai da safe ta taso sallah ta asuba ya ji mutane suna cewa an ga wata zai kama baki bayan sallah kuma zai rama azumi guda daya eh, ba su ai ba kai niyya ba kuma shi azumin farilla ba a tsaron niyarsa da rana inda azumin fula ne kai ka da safe ba abinci a gidanka zuwa sha ɗaya zuwa sha biyu zuwa karfe ɗaya ba abinci in ka ce alama in sa'im to a ce kamar yi koyi duk da wasu malamai sun ce wannan kususiya ce ta annabi tsarar niyya da rana amma wasu sun tafi akan cewa in fula ce in ka rasa abinci in kai niyya shi kenan sai ka zarce tunda baka ci ba daman ga baki daya sai ka amma niyyar azumin farilla ba a tsarata da rana wannan ne to sai maganar kuma aure a cikin watan sha'ban kamar yadda malam ya faɗa musamman samari gaskiya ana samun matsala don ni akwai wanda ya min tambaya saurayi ne akwai wanda ba baban angon ne ya gaya min ya ganni ya ce da ni kaga yaron nan ya karya azumin sa da ramadana ya za a yi masa kuma akwai matsaloli a fato yanzu da ake gaskiyar magana ala ta malam wannan aikin ku ne sai kun zo kuna ta karantar da mutane abin da yake samun mutane magana cewar saduwa kadai ita ce take karya azumi take jawo kafara wannan fa yana jawo mana matsala cikin fatoyin da ake bayarwa kuma amana ta ilimi ya kamata a daina kawo mutane fatawa kwaya ɗayan nan a ce ita ce ra'ayinka ne kai da fahimtar ka sai ka ɗora mutane a kansa sai su ɗauka duk duniya babu wata fahimtar bayan wannan so inda mutane sun san cewar duk mutumin da i gangancin da fitar da mani da rana azumi zai rama ɗaya zai kafara to za a yi takatsantsa amma mutum yana jin cewar kawai inda kawai dai ne wasa kuma na fitar da mani wannan babu wani azumi azumi ɗaya ne sai ga dan kwaya ɗaya ne zai rama sai ta sakaci so in har Allah ya sa an yi irin wannan azumi domin na tambayi wasu iyaye akan me yasa suke kai azumi sha'aban wasu da yawa sun ce mana wallahi babu ci ana ta shirin ne in an sa ranar sai ka gaba a dace ba in an sa ba a dace ba ana ta kokari sai zuwa wajen cikin sha'aban din ake dan samun yadda za a yi wasu sun ce wannan lalurar ce to amma wanda ba shi da wannan lalurar ko ta iri to ya kamata a gabatar da azumin yadda zai zama to tsakanin mijin da matar sun saba yadda babu wannan dokin da zai sa ita karya azumi din in kuma har hakan ta faru an yi kamar yadda ake a yanzu don har azumi ya rage don ni zan je wani ɗaurin aure ma ranar 25 ga watan sha'aban kaga <laughs> kwana nawa ya rage in an ɗaura aure ran juma'a ba a kai matar sai ranar lahadi asabar ko lahadi kaga dai an ƙara ci cinye lokaci to ko kaga irin wannan ya faru sai a musu kashedi a ce to duk wani abu da zai sa kawai ma in gari ya waye ba gidan kada ya dawo sai za a sha ruwa haka za a yi a dinga gaya masa ana cewa ana yin sallar asuba ka shirya to kaka dawo gida ka je ka karata a waje don yi haka don yi nisa da ita matar tasa ita ma ta yi nisa da shi akalla zuwa bayan sallah kuma wallahu alam ala Allah ya saka da alheri muna fata Allah subhanahu wataala ya sa wannan abin da a gaya mana Allah ya sa wa malam a cikin mizanin hasanarsa Allah ya ƙara masa basira da fahimta Allah kuma ya kula da iyalinsa da zuriyarsa mu kuma Allah ya amfanar da mu da abin da muka ji Allah subhanahu wata'ala ya saka waɗanda suke gudanar da wato wannan wato lakcoci a wannan masallaci Allah ya saka musu da alkhairi Allah kuma ya sa musu wannan himma da suke da kokari a cikin mizanin hasanarsu Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana ya karɓa ayyukan mu ya sanya mu samu wannan wata na azumin watan ramadan cikin lafiyar mu Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko na yi masa abin da za mu ƙara kusaci zuwa gare shi mu zamanto cikin masu takawa اللهم صل على محمد وعلى muhammadin kama كما صليت ibrahim ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته